Foto na goma sha uku Mala'ika daga wurin Allah ta bayyana ga Gideon A cikin littafin alkalawa Sura shidda aya ɗaya zuwa ashirin da hudu, maganar Allah ta bayyana muna cewa zamanin shugabancin Debora da Barak ’ya'yan Isra'ila suka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali har shekaru da yawa, amma daga baya sai suka juya daga Ubangiji. suka shiga bautar alloli na Kan'aniyawa, sabili da haka Allah ya bashe su ga hannun wasu abokan gabarsu suka ci su da yaƙi. Midiniyawa da yawa suka shigo Kan'ana suka amshe masu amfanin gona da kuma dabbobi, har Isra'ilawa suka shiga fatara. Sa'an nan suka tada murya wurin Ubangiji, suka roƙe shi shi taimaka game da wannan matsala wadda suke fuskanta. Allah ya ce masu, Ai, wannan abu ya faru sabili da suna yin sujada ga alloli waɗanda ba na gaskiya ba. Wata rana, wani sarmayi mai suna Gideon yana susukar alkama a wurin da ake mace ruwan anab, shina yin haka nan domin shi ɓoye ta daga ganin Midiniyawa. Ba labari, sai mala'ikan Ubangiji ya bayyana ga Gideon ya ce mashi. Gideon, babban zarumi ne kai, Ubangiji Allah shina tare da kai. Gideon ya amsa ma mala'ika cewa, Yaya za ka ce Allah shina tare da mu idan dukan waɗannan wahaloli suna abku mana? Mala'ika ya amsa masa cewa, Allah ya aike ka, ka tafi ka yi yaƙi da Midiniyawa, kuma shi ƙarfafa ka, ka ci nasara bisa gare su. Gideon ya ce, gashi dangina da ni muka fi kowa ƙanƙanta, cikin zuri'amu da mi zan ceci Isra'ila, idan lalle daga wurin Allah ka fito, ka nuna mini wata alama domin in tabbata abin da ka faɗa gaskiya ne. Gideon ya tafi ya dafa nama da burudi domin ya ba da wannan baiko ga Ubangiji. bayan ya ƙara dahuwa ya kawo ma mala'ika, shi kuma ya ce ma Gideon ya ajiye nama da rumu da kuma burodi bisa dutse. Bayan Gideon ya yi haka, sai mala'ika ya taɓi kwano da sanda wadda yake riƙe ga hannunsa, ko da ya taɓa sai wuta ta fito daga dutsen nan ta ƙone nama da rumu da burodi kuma, mala'ika ya ɓace. sa'an nan Gideon ya tabbata wannan saƙo daga wurin Allah ya fito.